Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. kama shirye-shiryen namu ne kai tsaye a kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 ko kilo has 9765 masu gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA a Play Store ko iTunes da bibiyar shafikanmu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma shafikanmu na sada zumunta Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da ɗumuɗuminsu. su. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum tare da sahaba Imam Aliyu da saura abokan aikinmu Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya ta yau talata 24 ga watan Fabrairun 2026 ga kanin labarai. Bankin Duniya zai baiwa ƙasar Mozambique bashin dala biliyan shida cikin shekaru biyar masu zuwa. Uganda za ta fara da aikin jiragen ƙasar ta zuwa Tanzania da kuma kan iyakarta da ƙasar Congo. An roƙi kotun ƙasa da ƙasa ta ci gaba da sauraron shari'ar da ake yi kan tsohon shugaban ƙasar Philippines. Har yanzu zazzabin lasa na ci gaba da hallaka mutane a Najeriya. Daga Januwari zuwa yanzu mun samu mutane fiye da ɗari. wanda muke suspecting sun zo da alamomin ciwon lassa fever. Gwamnatin tarayyar Najeriya na kashe makudan kuɗaɗe don inganta lafiya a ƙasar. Ina so in maka bayani harkar lafiya yana tare da tattalin arzikin ƙasa. Duk muna tafi da waɗannan da ma cikakkun labaran duniya. Daga bisani kuma za mu kawo muku shirinmu na kukana wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. sai a ƙarshe mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk mun aji waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Bankin Duniya yana shirin zai bai wa Mozambique rancen kuɗi dala biliyan shida galibi da sassaucin gaske domin ayyukanta na samar da abubuwan more rayuwa ga al'ummarta cikin shekaru biyar masu zuwa kamar yadda wani babban jami'in bankin ya faɗa a jiya Litinin. Baitulmalin gwamnatin Mozambique yana fuskantar mawuyacin hali har ma asusun ba da lamuni na duniya da ake kira IMF a takaice. ya yi gargaɗi cikin makon jiya kan yadda yawan bashi yake raunata tattalin arzikin Mozambique. Bankin ya tanadi dala biliyan uku, muna sa ran haɗa kan wasu dala biliyan uku, in ji Felis Soko, daraktan yanki na Bankin Duniya mai kula da ƙasashen Mozambique da Madagascar da Mauritius da Seychelles da Comoros yayin da ke magana da manema labarai. Bankin mai halkwata a nan birnin Washington DC yana kuma fatar samar da wasu kuɗaɗe dala biliyan hudu domin tallafa a 'yan kasuwa. Wannan ƙawance ko haɗin kai, burinsa shine tabbatar da ƙarfafa harkokin tattalin arziki da zimmar ci gaba da ganin tattalin arzikin yana farfadowa, kamar yadda ministan harkokin kuɗin ƙasar Kala Luvera ta faɗa. Uganda tana son sabon aikin layin dogo da take ya haɗe da irinsa sabo da Tanzania take ginawa. kamar yadda yake kunshe cikin wasu bayanai da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani wadda hakan zai baiwa kasar wata damar jigilar ma'adinai da suka hada da zinari da kofa da kuma karafa. Yanzu haka dai Uganda tana tura galibin kayayyaki da take aikewa tare ta tashar jirgin ruwa na Mombasa da ke Kenya. Tuni dama ta bada sanarwar shirin ta na hade hanyoyin dogo daga ƙasar da na Kenya wadda ake aiki a kai a halin yanzu. Takardun ma'aikatar ayyuka na Uganda ya nuna cewa hanyar dogo ko jirgin ƙasan zai tashi ne daga kan iyakar ƙasar da Tanzania zuwa kudanci da yankin kudu maso yammacin Uganda, inda zai ƙare a garin da ake kira Pondowe da ke kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Babban burin wannan aiki shi ne haɗa manyan sassan ƙasashen biyu masu arzikin ma'adinai, wato ƙasashen Uganda da Tanzania, zuwa ga tashar jirgin ruwa da ke Dar es Salaam. wadda zai taimaka wajen rage kuɗi da lokacin jigila kamar yadda takardun suka yi bayani. Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya canza shugabancin hukumar kula da ma'adinai na ƙasar kamar yadda gwamnatin ta ba da sanarwa jiya Litinin. Wannan ko gagarumar garan bawul ne a daidai lokacin da shawarwari da Amurka dangane da ma'adinan ƙasar suke kankama. Wani babban jami'in gwamnatin ƙasar Degratius Ngele Masudi zai karbi shugabancin hukumar yayin da baraka kabemba zai zama shugaban gudanarwa mai cikakken iko kamar da sanarwar gwamnatin da aka karanta a tashar talabijin ta ƙasar ta bayyana to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc 'Yan sanda a London sun kama tsohon jakadan Birtaniya a Amurka Peter Mandelson a jiya Litinin suna zarginsa da nuna rashin da'a yayin da yake rike da mukamin gwamnati sakamakon sa da tsohon mai laifi ta lalata da mata da basu kosa ba Jeffrey Epstein. An kori Mendelson ne ɗan shekaru 72 da haihuwa a kan mukaminsa na jakadan Birtaniya a Amurka cikin watan Satumban bara, mukami da ke ɗaya daga cikin fitattun ayyukan jakadanci ta fuskar diplomasiya sakamakon zurfin dangantakarsa da Jeffrey Epstein da ke ƙara bayyana. A farkon watan nan ne 'yan sandan ƙasar suka fara bincike kan Mendelssohn bayan da gwamnatin Prime Minister Keir Starmer ta miƙa mata bayanan mu'amalar Mendelssohn da Epstein. Kama Mendelssohn yana nufin 'yan sanda suna zargin an aikata laifi, ba hakan yana nufin an tabbatar da aikata laifi ba. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa. na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanni. Aƙalla mutane goma sha biyar ne zuwa ashirin suka rasa rayukansu sakamakon ɓullar cutar zazzabin lasa, wadda aka fi sani da lasa ba a turance a jihar Taraba. Wasu da dama kuma sun samu kulawa a asibitin ƙwararru mallakar gwamnatin tarayya. da ke Jalingo a jihar ta Taraba, shugabar asibitin Dr. Aisha Shehu Adamu, a wata tattaunawa da sashen Hausa na GTA ya da ita, ta shaidawa wakilinmu Lado Salisu Garba cewar suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin cewar sun daƙile yaɗuwar wannan cuta da kuma ba da shawarwari ga al'umma ta yadda za su kara kansu daga kamuwa da wannan cutar. mun samu barkewa lassa fever ko da shi ke lassa fever yakan faru a nan akai-akai endemic ake faɗa so a wannan shekarar ne abun ya ya zo da ƙarfi sosai tun daga january zuwa yanzu mun samu mutane fiye da ɗari wanda muke suspectin sun zo da alamomin ciwon lassa fever sannan kuma wajen fiye da hamsin sun testing positive wato an ga alaman shi wannan lassa fever mm. cikinsu mm. kuma kusan fiye da 20 sun rasu mm. A kusan kasa da 20 haka kaɗan sun samu sauki sun sun tafi su kaga mortality is very high so shi lassa fever nan gaskiya wannan shekaran ya zo da ƙarfi sosai usually mukan samu tsakanin october zuwa april may wato a cikin dry season Mm-hmm. daga yawanci daga ruwa ya fara za ka ga abun ya ragu da shi ke wannan al'amari kusan ba shine karo na farko ba a nan jihar shi karan kanshi lasafi ba din menene yaya lamarin sa yake shi lasa fever din mm. shi zazzabi ne da wannan virus da ake kira lasa virus yake causing shi lasa virus nan kuma wani virus ne da aka samo shi tun 1969 a lasa a borno state so is indigenous to nigeria amma kan samu wannan virus din around west africa har daga west africa sosai a nigeria nan ana samun shi sosai so shi virus nan usually yana cikin wanda yake harborin nashi shine bera akwai su bera muna kiran su mastomyces natalensis da turanci da familin arena virus su su kanana ne suna da mama da yawa so ana kiran su multimamet za ka same su a bushes around homes hakan nan mm-hmm. shi wannan beran shi ne yake rike da wannan virus in dalila ya sa virus nan ya samu contact da dan adam aida turu cin beran ko kuwa taba fisarin beran da bayan gidan beran don beran ya shigo ya yi fisari a cikin abinci dan adam ya ci to kaga za a iya samun wannan virus mm-hmm. da wadda wai kuma za a iya samun shine ko in aka yi amfani da kaya da kayaki da virus nan hmm, yake mm-hmm. ciki mm-hmm. ai da a asibiti idan mai virus din ya zo aka yi amfani da kayan aiki ba a wanke su da kyau ba ko kaga samu contact to mutum zai iya kama wannan virus shine yadda ake iya samuwa to menene alamominsa yadda za a yi a gane mutanenmu na gefen gari in suka ga alamomi a jikin Uh, wadda ya kamu da wannan cutar ya za a iya mm. gane mm. cewa wannan cutar ne kafin a gudu a zo ga mahukunta kasa shi ba shi da wani takamaimen uh, alama da zaka ce eh wannan daga an kalle shi an ga lassa fever yawanci yana farawa da alamomin da muke gani kamar nasu ciwon zazzabi ciwon zazzabin sauro su mura za ga akwai zazzabi fever mm. akwai kuma katsalan jiki wani za ka ga amai wani zawo ciwon ciki haka dai so idan mutum ya samu irin wayannan ciwo kuma aka sha maganin malaria bai yi ba aka sha antibiotics bai yi ba to sai ka ga an fara tunanin lassa fever to wannan tunanin zai fi sauri a asibiti so mutum yana da irin wannan cutuka ya kamata ya zo asibiti inda wuri-wuri aka duba aka ga cewa ba wayannan common illnesses ba da wuri sai ka ga sai a a tura shi a sake bincikawa a duba wannan virus in aka samu wannan virus da wuri-wuri sai a fara aiki mm. wannan fari-farin ciwo amma idan ciwon kuma bai samu jinya ba ya ci gaba sosai za ga mutum ya fara fidda jini ta ko baki ko hanci ko kuwa ta fisari za ga ya affecting kwakwalwa mutum ya dinga jijjiga kamar mm. farfadiya za ga ya taba koda ya taba ko abubuwa da jiki da yawa sai ga ya babbazu ya mm. kawo damuwa so ba mu fatan haka ya faru in kuma ba jinya za ga mutum ya cika duk a cikin batun kiwon lafiya ministan lafiya na najeriya farfesa muhammad ali fate ya shaida wa gta cewar gwamnatin tarayya ta saka makudan kudade a fannin kiwon lafiya na kasar don ganin 'yan kasar sun samu ingantacciyar lafiya. Abin tambaya dai a nan shi ne, al'ummar ƙasar na ganin waɗannan kuɗaɗe da ake cewa an ware don inganta lafiyarsu? Farfesan ya min ƙarin bayani da cewar muna sa misali a gwamnatance gwamnatin tarayya da na jihohi bai fi dala ashirin ko talatin a kowane ɗan ƙasa shine abin da ake sawa a bajet na jihohi a bajet na gwamnatin tarayya sauran kuma yana haruwa ne ta wurin kamfanoni da kuma abin da mutane suke biya na sayan magani in aka tattara su abin da nake so in faɗa shine cewa harkar lafiya in ka ga ya bunƙasa to an biya ne an yi shi ne gwamnati da mutane su suke haɗawa su yi a najeriya da muke sawa shekara da shekaru bai kai yadda ya kamata mu gina harkar lafiya da ya kamata da kowa yake guri ba shi yasa da muka zo a wannan gwamnati da bola ahmed tinubu muka fara gyare-gyare da yadda za a ƙara wannan yawan kudaden da ake sawa sannan kuma jihohi su ma su ƙara nasu sannan kuma wanda al'umma ma take kashewa a kanta ya zamanto an sauƙa shi yadda zai saya mata lafiya mai inganci farfesa har yanzu ban samu fahimtar abin da kake nufi ba hmm. idan muka duba za a ga cewar akwai ƙasashen da suka ci gaba suna da abin da suke kira kiwon lafiya na bai daya mm. wanda ake kira universal healthcare a turance musamman muka mm. Mm. kalli birtaniya wanda kowane ɗan ƙasa in bai da lafiya zai ruga asibiti ya je za a duba shi ne akan naira dubu ɗaya to gwamnati za ta sa ɗari biyar sai shi ya biya ɗari babu wannan tsarin a Najeriya me yasa babu shi ina so in maka bayani harkar lafiya yana tare da tattalin arzikin ƙasa yana tare da tattalin arzikin ƙasa da kuɗaɗe da bai baitulmali take samu da kuma kuɗaɗe da suke ba sa shiga cikin baitul mali shine a ekonomi gaba ɗaya kamar ƙasar amurka gwamnatinta tana ba da kuɗi a ɗaya wa medicare wato waɗanda suka shekaru ya kai musu shekara 55 shekara 60 wanda suka girma da kuma medicaid waɗanda su ba su da karfi wajen wani level jihohinta banda gwamnatin tarayya jihohi ma suna yin nasu su sa wannan kudade in kaɗa da kuma kamfanoni da suke ɗaukan ma'aikata kowane kamfani ya ma'aikata yakan ba da wani tallafi shi ma ma'aikaci yana ba da nashi gudumawa sai a saya mishi health insurance to waɗannan shine suke zamantowa total health expenditure gaba ɗaya kuɗaɗen da aka kashewa a fannin lafiya na ƙasar amurka in ka tattala su gaba ɗaya za ka cewa an kashe ya kai dala dubu sha biyu da ɗari biyar a kowane mutum average wani zai fi haka wani zai kasa ka amma average kenan amma wannan za ka fahimce shi da addini girman tattalin arzikin ƙasar amurka sai kuma ka duba tattalin arzikin najeriya gaba ɗayan shi bai kai biliyan ɗari biyar ba ko ɗari hudu wanda kaɗan ne in ka raba shi a kan 'yan najeriya kaga ba za ka gwada shida ya kusa kusan 40-50 na america ya kai shi 40 ko 50 to amma a cikin abin da najeriya take da shi abin da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi suke sawa da kuma al'umma take biya a harkar lafiya bai fi dala 120 a kowane shekara ba saboda haka in za ka auna harkar lafiya na ƙasar amurka ba za ka haɗa shi directly da na Najeriya ba. Maganar tsarin insurance da ke magana na Universal Health Coverage kowane kasa da irin hanya da ta ɗauka. Ƙasar burtaniya haraji da suke biya kusan in kana aiki za ka biya kusan kashe arba'in na albashin da yake samu a haraji a baitimalin gwamnati. Da wannan ita shi gwamnati take amfani da shi da kuma girman tattalin arzikinta take ba da lafiya wa kowane ɗan ƙasanta sannan kuma idan wanda gwamnati ba bai ishe ka ba sai ka sayi insurance naka ka sayi lafiyar da ke bukata to a mu nan kasar mu muna da health insurance authority wanda tsari ne an fi shekara talatin ana yin shi amma kuɗin da za a biya biya coverage din watan premium din ba a sa su yayi ingarci ba kusan miliyan 16 ne kawai suke da health insurance a Najeriya a shekara 2023. Babu mai hushe da ke. A da ta saboda bidan labiya maza ka shawo yara suna sa kwata da ta kwata na magani. Waɗansu sai ni shara da ta kwata na magani. Waɗansu na To Bangiji Allah ya kare mu da lafiya baki ɗaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa. na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more. Masaure Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa. Cike bai koshi ba ba dama mu saya iri mu yi shuki kuma tafiyan gonan ma da da a ciki saboda ba kwanci hankali a gurin. eh mu muke yin haya kaga gidan da muna buka wannan shi muke yin haya wannan dakin kuma dakin ne bona ne shi ma yau shirin na jihar borno kuma zai yi tsokaci ne akan hali da makomar ragowar 'yan gudun hijira da ke rakabe a gefen birnin maiduguri a dakace mu afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla masaure fiye da shekara guda kenan hukumomi a jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya suka ɗauki matakan rufe sansanonin 'yan gudun hijira a sassa daban-daban na birnin maiduguri bayan da gwamnatin jihar ta yi nasarar gina sabbin gidaje da matsugunai a wuraren da mayakan boko haram suka tarwatsa al'umma baya ga wannan gwamnatin ta borno ta dakatar tare da haramta aikace-aikacen ƙungiyoyin cikin gida da na ƙetare masu ba da tallafi ga 'yan hijirar domin a cewar gwamnatin yanayi na rashawa da yin ba daidai ba ya yi katutu a cikin aikace-aikacen waɗancan ƙungiyoyi. To da yake ba dukkanin 'yan hijirar gwamnatin ta Borno ta yi nasarar mayarwa garuruwansu ba, har yanzu akwai adadi mai yawa na 'yan hijirar da ke ci gaba da rayuwa a gefen birnin Maiduguri da sauran sassa. amma a mataki na sai hali sai sallah wato kai da halinka wato zama ne dai na babu tallafi walau daga gwamnati ko kuma waɗancan ƙungiyoyi na agaji. tallafi dai kan ba ma samu gaskiya tun da aka koma to mu kuma koma ne ba mu gamsu da can hankali bai kwanta ba amma ni din nan da yaɗe na nan da yaɗe eh, na muna cikin masara kuma da da taimaka mana za mu iya mu koma inda muke saboda azumi ya gabata wannan mu je mu shirye shiryen mu shin wannan damuna da ya gabata wasu sun fito sun yi noma da shauransu shin kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi noma a'a gaskiya cike bai koshi ba ba dama mu saya iri mu yi shuki kuma tafiyan gonan ma da a ciki saboda ba kwanci hankali a gurin rashin kuɗi da abinci da fama da gurin kuɗin biyan haya shine matsalar da muke muke ciki a yanzu dai a haka nan dai muna zama a cikin garin maiduguri amma da inda muna cikin garin goza ne to gashi duk da gwamnati ta rufe sansanonin ijira ko da shi ke yawanci dai kun kakka na ga gidan gashi kaman ku kuke haya eh mu muke yin haya kaga gidan da muna buka wannan shi muke yin haya wannan dakin kuma dakin ne bona ne shi ma mm. dan hada wannan muna samun tallafi amma yanzu da yake kungiyoyin ba sa nan ne sun dan ja baya alhamdulillah amma yanzu ka gani gurin can wannan kaga gurin buhu buhu na hasina wannan duk yanzu noma na ya gurin shin yaushe zaki koma goza a ni yanzu ba zan zauna ba koma <laughs> goza ba saboda eh. nan garin gaskiya na ji daɗin shi sosai mm. garin nan na ji garin yarwa wannan gashi gwamnatin baba gana na umara zulmanan sai dai allah mishi albarka ni ba zan koma goza ba ina dan samu ina eh, sana'a na da wani gwamnati da ya tallafa mana da jari kwanakin baya yanzu haka ina sai yin sana'a da shi sai dai in ce alhamdulillah a barkanki dai na ganki ke ma a nan sansani duk da ma dai kusan zan iya cewa na haɗin gwiwa da kuka yi ne shin asali a wani gari kike asali na ni yar gamborin gala ce hmm. shekaru goma baya da lokacin tashin hankalin nan muka zo muka zo muka zanna a cikin camp muna zane a cikin camp haka muna sana'a mu daya biyu gwamnati tana taimaka mana muna cin abinci daga baya kuma gwamnati ta zo ta kulle camp din wasu mu ma suka koma cikin gari mu kuma ba mu koma wasu mu suka koma garin mu mu kuma ba mu koma ba mu koma cikin gari muna da sana'a duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. da yake da yawa daga cikin masu sharhi kan makomar 'yan hijirar a Najeriya sun yi maraba da matakan hukumomin Borno na rufe sansanonin 'yan hijira da kuma haramta aikace-aikacen ƙungiyoyin agaji, amma sun ce ya kamata gwamnati ta sani cewa kare mutunci da haƙƙin kowane ɗan hijira na rataye ne a wuyanta kamar yadda kwamar da ya haya shu'aibu ungogo guda cikin masu kula da al'amuran yau da kullun ke faɗi. babban abin da ya kamata a yi la'akari da shi shi eh, a cikin wannan al'amari shine tabbatar da haƙƙi na bil'adama na cewar wannan 'yan ƙasa ne ga yadda suka samu kansu kuma ya zama wajibi da mun a tabbatar da wani daftari na yarjejeniya da za a ɗauɗauyen mutanen nan da rayuwarsu musamman ma da yawa daga cikinsu waɗanda suke kula da harkoki da ɗawainiya ta rayuwarsu Allah ya riga ya karɓi ransu sanadiyar wannan rikice-rikice don haka akwai buƙatar gaskiyar magana shine a samu ko ita eh, hukumar da suke tabbatar da ci gaban arewa maso gabas a ɗauɗawainiyar wasu kuɗaɗe na so tsawon shekaru domin kula da rayuwar kowane daga cikinsu ba kawai shi shikenan an zo an tattara an nau'in canji an baka ba bibiya ka je an maka abin da ake cewa turin jika ka mutu domin babu tabbacin cewar harkar nan ta ƙare irin salo da 'yan boko haram suke bi na kai hararansu sukan ɗauke numfashi na tsawon lokuta da dama sannan sukan fito da salon da suke ganin cewar mutane ba su saba da shi ba masu saurare karshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Ibrahim Mustapha Mahmud Ibrahim Kwale daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum lallai zurfafa a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka, mankudai don aikin talaka. Da haka muka zo ga filin wasanni a takaici. Manchester United ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Everton da kwallo ɗaya mai ban haushi a gasar Premier League na ƙasar Ingila. Dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United benjamin sesko shi ne ya samu nasarar zirar kwallo a cikin minti na 73 bayan dawa daga hutun rabin lokaci wanda hakan ya kara wa kungiyar karfin zama a mataki na hudu a gasar premier league na kasar ingila to da kasar ingila za mu leka can kasar italy a gasar serie a inda kungiyar kwallon kafa ta farantina ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta fesa sc da kwallo daya mai ban haushi ita ma kungiyar kwallon kafa ta bologna ta doke udinese ne da kwallo daya mai ban haushi to wasannin da aka fafata kungiyoyin nahiyar kasashen turai za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da ke faruwa a bangaren wasannin kwallon kafa na zakarun kungiyoyin kasashen na turai inda a yau za a ci gaba da fafata wasan kungiyoyi masu neman shiga zagaye na 16 a gasar ta yofa champions league a yau kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta club brugge da misalin karfe 7 saura kwata agogon nigeria baya liba leverkusen suna tare da kungiyar kwallon kafa ta olympiacos da misalin karfe 9 sai inter milan za su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta bodo sai kuma kungiyar kwallon kafa ta newcastle a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta karabak da alamu dai kungiyar kwallon kafa ta liverpool za ta rasa sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta roma mai suna ziki sile bayar da wakil wakilin dan wasan ya bayyana cewa yana bukatan ganin dan wasan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus daga kuma za mu leƙa can ƙasar morocco ne inda hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar morocco karkashin jagorancin Fouz legza ta fara tattaunawa da tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona zabi hernandez dan mai gurbin walid a mazaunin babban mai horar da ƙungiyar kwallon kafa ta atlas lion na ƙasar morocco hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar morocco ta bayyana cewa sun cimma yarjejeniya da walid na ajiye aikinsa bayan da ya gaza kai ƙungiyar lashe gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar afirka nan kuma tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Edwin Igalo ya bayyana kwarin gwiwarsa cewa Ademola Lukman zai bunƙasa bayan wasa kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid. Lukman ya kammala wasa ne daga kungiyar kwallon kafa ta Atlanta zuwa kungiyar domin taka mata leda da take fafata a gasar La Liga. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana. daga Bauchi a Najeriya. Yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Bankin Duniya yana shirin zai bai wa Mozambique rancen kuɗi dala biliyan shida galibi da sassaucin gaske domin ayyukanta na samar da abubuwan more rayuwa ga al'ummarta cikin shekaru biyar masu zuwa kamar yadda wani babban jami'in bankin ya faɗa a jiya Litinin. baitulmalin gwamnatin mozambique yana fuskantar mawuyacin hali har ma asusun ba da lamuni na duniya da ake kira imf a takaice ya yi gargadi cikin makon jiya kan yadda yawan bashi yake raunata tattalin arzikin mozambique bankin ya tanadi dala biliyan uku muna sa ran haɗa kan wasu dala biliyan uku in ji soko daraktan yanki na bankin duniya mai kula da ƙasashen mozambique da Madagascar da Mauritius da Seychelles da Comoros yayin da ke magana da manema labarai. Uganda tana son sabon aikin layin dogo da take ya haɗe da irinsa sabo da Tanzania take ginawa. Kamar yadda yake kunshe cikin wasu bayanai da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, wadda hakan zai baiwa ƙasar wata damar jigilar ma'adinai da suka haɗa da zinari da kofa da kuma ƙarafa. Yanzu haka dai Uganda tana tura galibin kayayyaki da take aikewa ƙetare ta tashar jirgin ruwa na Mombasa da ke Kenya. Tuni dama ta ba da sanarwar shirin ta na haɗe hanyoyin dogo daga ƙasar da na Kenya wadda ake aiki a kai a halin yanzu. Takardun ma'aikatar ayyuka na Uganda ya nuna cewa hanyar dogo ko jirgin ƙasan zai tashi ne daga kan iyakar ƙasar da Tanzania zuwa kudanci da yankin kudu maso yammacin Uganda. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima jima cikin darenku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. kamun mu sallama da ku bari mu mika sakon barka da shan ruwa zuwa ga sarkin fulanin jihar oyo ardo alhaji buba mijin luttu da fatar shi da iyalansa za su sha ruwa lafiya allah ya maimaita mana allahumma amin yanzu a madadin sahabo imam aliyu da ya karanto mana cikakkun labaran duniya sai yusuf mustapha batsari wanda ya haɗa mana shirin ni da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wani lafiya mutanen gundumar Columbia kuwa Allah ya tashe mu lafiya. Bis